الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر wato bayan Allah ya ambaci bayana anwa'i shirki bayanin nau'i nau'i na shirka fi al'ayati sabiqa a cikin ayoyin da suka gabata to bayyana fi ma ya ti an dartika ba shay'in minha Allah ya bayyana cikin ayoyin da za su zo lalle aikata wani laifi daga cikin wa'ancan laifuka na shirka la yamna'u qabula tawbati ta'ibi min ba baya hana karbar tuwon mai tuba gare shi don mutum ya aikata wa'ancan laifuka baya hana Allah ya aishi tuba ta yi saboda haka ko mutum ya saba ma Allah in dai ya tuba Allah ya san tuba ta ta gaskiya ce to Allah yana a san tuba ta Allah ya gafarta mana Allah ya ta karshen mu wakala Allah ya ce kulka ce ya ibadi ya ku na alladina asarhu ala anfusihim wayanda suke aikata ayyukan barna ga kawunan su bil jinayati alaiha suna aikata ayyukan jinaya wato laifi bil israfi fil ma'asi suna ta aikata ayyukan barna cikin sabo faɗa musu la ta kana dumin rahmatillah kada ku ɗebe damani daga rahmar Allah wato kada ku ɗebe damanin rahmar Allah min rahmatillah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya manta ba mina shirki duk wanda ya tuba ga shirka duk zunubin da ya Allah ya gafarta mai inna shi Allah huwal gafurur rahim shine mai gafara kuma shine mai rahama ya Allah ya gafurur rahim ka gafarta mana dukkan mu kuma ka ƙara mana imani da lahiya kuma ka yi mana ƙarshe mai kyawo najeriya ko allah ka zaunar da ita lahiya duk wata ƙasa da kai ƙoƙari ta wargaza najeriya allah ka wace ƙasar nan ko suwa adda ita allah ka wace ta allah ka maishe ta guda guda ya gaburur rahim ya zal jalal wal ikram wa anibu ila rabbikum wa anibu ila ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم كما كداود على مرنك زواج الله أبنجيكم وأسلموا له كما كميك ويا قريش أي أخلصوا له العمل كذلك أيك قريش wato ku tsalkake ayyukan ku ga Allah min qabla an ya'tiya kuma al'azabu kamin azaba ta zo muku thumma tun saruna sannan ba a taimakon ku illam tubu in ba ku tuba ba wato idan azabar Allah ta zo ga mutane in ba su tuba ba Allah bai taimakon su ya Allah ka shi tuban mu don darajar sunayenka kuma ka gafarta mana Allah ka yahe mana kuma Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa kuma kai mana ƙarshe mai kyawo don darajar sunanka Allah ƙasanmu ko Allah ka kare ta Allah ka kiyaye ta Allah ka zaunar da ita lahiya ka shirya shugabanninta wattabi'u wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم كبي مي كاو أي أحكم ما يكاو تتوى وانا بأشاهي بشيني أحكم وانا بايد شبه شيني أحكم واتبعوا ما ما أبنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ku bi mahi kyawun abinda aka sauka muku daga Allah Ubangijinku huwa alqur'anu was sunna shine ƙur'ani da sunna babu abin da yafi su kyawu wajen bautawa Allah qur'ani da sunna min qabla an teku yakumul azabu tun kamin azaba ta zo muku bagatatan girshi wa ta la na ku ba ku san da zuwanta ba ba ku da labari qabla itiyani qabla kamin zuwa azaba ba ku da labari kamin zuwan ta wakati ba ku san lokacin ta ba to idan azaba ta zo muku babu yadda za ku yi وبادروا كيغاغاوا قبل أن تقول نفس أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وأنت وقيقك يا رأيكم fa ku yi gaggawa kabla an na nafsun kamin rai ta ce ya hasarata ya tsananin hasarata hasaluhu ya hasarati da bi ta yi ai ya nadamati ya nadamata kamin rai ta dora nadama da bakin ciki tana cewa ya nadamata alama farrattu ga sakacin da ne bi jan billahi gehen Allah subhanahu wata'ala ai da'ati waje masa da'a wa in mukhaffafatu min athqila ai wa'anni gani ko ni dinga kuntu lamina sahiri lalle na zama cikin masu izgili da gaskiya ya an ka karanta sai in dora dariya in dora walakantawa to kamin rai ta kai ga irin wannan nadama to kowace rai ta yi kokari ta gyara aikinta kamin ta zama cikin masu nadama mini sahiri wato musahazi masu izgili masu izgili bidini da addini ne wa kitabi da littahi ne to kowa ya yi ƙoƙari ya gyara aiki ne kamin wannan rana wannan rana ta nadama ranar kiyama kenan babu shakka sai ta zo saboda ka kowa ya yi ƙoƙari ya gyara aiki ne mu yi ƙoƙari mu tsarkake niyya mu yi aiki don Allah mu bari don Allah babu shakka kiyama za ta zo ya Allah kai muna karshe mai kyawo, saboda girmanka Allah ka anshi ayyukanmu auta kula أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول أكوكما كدريتتي لو أن الله هداني بداء عند الله يشري نقين داء أي فات ديت نشريو lakuntu minal muttaqina azaba huda na zan cikin masu kare kansu ga azaba ta to kamin rai ta fara wannan nadama ta yi kokari ta gyara aw ta kula aw ta kula hina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min al muhsinin wato a yi kokari a gyara a wata kula ko kuma kada a kai inda rai za ta rika cewa hi na tarar azaba sadda ta ga azaba wato lokacin da mutum ya ga azaba ta yi gare shi kuma ya tabbatar da babu makawa cikin zai shiga to kada a bari a kai wannan lokaci inda rai za ta cewa lau annali karratan da a ce ina da dawowa Raja raja'atin ila duniya da a ce akwai wanda za a yi in dawo duniya fa na min al-muhsinina da na zan cikin masu kyautatawa ai almomini, to kamin wannan rana mu yi kokari mu gyara ayyukan wannan rana da kun ji qur'ani na faɗi ya ce mata abin nan ranan nadama radda rai za ta ce ya hasarata ya ce mata ranan nadama ya ce mata kuma abin da ita abin da wannan rana ya ce mata abin nan ranar kyautatawa ga masu kyautatawa kiyama tana da sunaye kamar kuka ga sibobin ga da ya bata to suna na daga cikin sunayenta to kamin wannan rana da adda sunaye daban-daban kamin ta taho to a yi kokari a gyara ayyuka idan ba a gyara ba za a yi nadama don babu shakka ita tahowa za ta yi to idan kiyama ta zo mutum ya yi wannan nadama sai allah ya ce fa yuqalu lahu min qibalillahi sai a ce mai daga wajen Allah bala qad aka bala qad atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min al sai a ce bala ai aka ja'aka ayati a a gaskiya hakika ayoyi na ta zo maka lokacin da ayoyi na ta zo maka sai ka karyata karja aka ayati alqur'ani ayoyina na alqur'ani sun zo maka wa huwa sababul hidaya shi qur'ani shi as-sanadiyya shari'a Allah ka shiryawa amma ƙur'ani sanadiyya ne don dalilai a ciki na shirya. wakka haka zauta biya sai ka karyata da ita wasa ka barta kai girman kai ta kabbarta anil imani biya kai girman kai kake imani da ita wa kunta mina kafiri na ka cikin kahirai saboda haka babu wani uzurin da za ka bayar kun ga ranar kiyama mutum zai zo da nadama amma ba an san nadama ta zai yi nadama amma ba an san nadama ce wadda ya yi mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu kamin wannan rana ta zo ranar nadama ranar bakin ciki ranar hasara duk wannan rana sunayen kiyama na kuma za ta zo babu shakka za ta zo saboda girman Allah mu dai kai mana karshe mai kyau Allah kai mana karshe mai kyau Allah kai mana karshe mai kyau kuma Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa wa yawmal qiyamah ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ta idan abin na ranar kiyama ta yi wa yawon kiyama ranar kiyama taron lazi na kazabo alallahi kana ganin waɗanda suka yi karya suka jingina ma Allah binis shirki sun ka jingina shirka ga Allah suka ce wai ya dace a yi shirka Allah ya ce a yi walwaladi sun ka jingina da ilai ga Allah sun ka ce Allah na da da to wannan ranar ranar kiyama wato abin na za ka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya wa juhun musu wadda za ka ga wasu ta yi baƙi kirin sai Allah ya ce musu alaisa fi jahannama matuwa shi cikin jahannan babu makoma ai ma'awan babu makoma lil mutakabbirina anil iman babu makoma ga wanda suka yi girman kai ga Allah subhanahu Ta'ala, sai a ce bala akwai shi duk wanda ya yi ma Allah girman kai ya yarda da dokoki ne ya bi abin da ya ga dama to akwai mazauni gare a cikin abin a cikin jahannama ranar kiyama ya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye wa yanajjallahu alladina وينجي ƙaubi الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون واتو لوكacin da aka ce abin a alaysa fi jahannama mathwal ta mutakabbirin sai a ce bala akwai mazauni ga masu girman kai cikin jahannama lokacin da aka sa azzalamai masu girman kai cikin jahannama a daidai wannan lokaci wai najjallahu min jahannama sai Allah ya tsira daga wata jahannama ya tsira da alladina taqaw shirka wayanda sun ka kare kansu daga shirka sai Allah ya tsira da su bi mafadatihim ya ya ya tsere su wato ya kai su wani wuri da ake ce ma mafaza mafaza bi mafadatihim da ba su wani wuri da aka ce ma mafaza shi mafaza wato bi makanin wani abin da na wuri ne shi makana shi mafaza wato wuri ne wanda abin da na in mutum ya shiga wannan wuri to ya cire ma azaba ko da baiwa da kai aljanna ba to ya cire ma azaba bi makani fawzihim na wuri wanda in sun tsaya nan sun rabbanta min aljanna wato ga aljanna an ce mafaza sunan wuri na cikin aljanna ko kuma sunan wuri na tsakanin aljanna da wuta do wanda ya tsere ma wuta ya isa wurin to zai shiga aljanna bai an yi ji ya sanya su cikin mafazu don su tsere ma azabar Allah la ya maso musu do wani abu mai muni mai bata rai bai sha wasu masu imani ranar kiyama wala hum ya hazanun kuma ba za su yi bakin ciki ba tafsirun ce wannan fassara ne ga mafaza wato in mutum ya shiga mafaza laya ya masu hussu abu mai batare bai shahuwa ta wala huwa ya hazanu kuma shi ba zai yi bakin ciki ba wato cikin farin ciki yake zalla saboda girman ka Allah ija anna minal ladina taqaw wal ladina hum ka ci gaba الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله شيء halicci dukkan komi da komi ala ya halicce shi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah wakili ne ga dukkan komi ai mutasarrifun fihi wato yana tasarrufi cikin komi kai bai sha wanda ya ga dama wa man dalaba shay'an min gairi duk wanda ya fidi wani abu ba ga Allah ba wa qad dalabahu min gairi sahibi haqiqa ya neme shi ga wanda ba shi Allah shi ba duk wanda ya fidi abin Allah ba ga Allah ba wanda duk ya fidi abin Allah ba ga Allah ba to ya nemi abu ga wanda ba shi Allah shi ba watakila ko ba zai samu ba Wataƙila ba zai samu ba don ya nema min gairi sahibi ma a wujudu sahibi kuma tare da shi mai abin yana nan almutasarrufu fi mai yin tasarrufi cikin abin wadda ya ga dama yana nan amma mutum bai nema gare bayan nema ga wani to bai samu saboda ka kowa ka son ya samu ya nema ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora kuma Allah ya ba mu nasara ga dukkan matsaloli ah, na alheri saboda darajar sunaye lahu maqalidus samawati له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك kali da samawa wal ardi mabudayen sama bakwai da na ƙasa duka ga Allah su ai mafati wa khaza'inha mabudaye da za aka bude wa taskokin sama da taskokin ƙasa mina madari na ruwan sama kun ga sama ya an bude ta sai ta zubo da ruwa wannan bati ƙasa kuma ya an buɗe ta sai ta tsiro da haki da shuka wagarihima ma da waninsu jama'a abin nan mikilad aw jam'u maqalid wa yuqalu aqalid kuma wa yuqalu aqalid wa hiya al mafati wato mabudai su ke da wannan sunaye wa bil kalimati wal kalimatu farisiya wannan kalma ta maqalid asalin ta kalma ce ta farisanci ba larabci bace asalinta amma mu'arrabatu wato ana yi mata larabci wa huwa nahwa qaulika Shi ne kamar misalin magana ka kace biyadi fulanin miftahu hadal amr rikici na aka yi cikin jama'a an ka ce ya zai a kashe shi kace ai mabudin wannan al'amari ga hannuwa ne yake wato in ya ga dama yana iya kashe rikicin kace mabudin abin gawa ne yake walaisa samma miftahun babu ma wani makulli nan da kace makulli na gare babu wani makulli nan abinda da ya kaka ni wato yana iya gyara al'amarin wa huwa abin nan ibaratu wannan ishara ce wato an shiddati tamakkudihi min dalika shay ishara ce ga nuna tsananin ikon wancan mutune ga wannan abin saboda haka da aka ce lahu maqalidus samawati wal ard ba ana nihin wani makulli na annan ba ana ne Allah da shi adda ikon sama shi adda ikon ƙasa wannan shine abin da ake yi saboda haka kun ga yanzu da yake shi adda makullin sama makullin ƙasa shi adda ikos da ya tashi ba mu ruwa kun ga shekarun jasu ya ba mu ruwa yau kuma sai ya ƙara to ko gobe ya ga damar ƙarawa sai shi ƙara don shi adda iko a fili amma idan muka nema ga wani kun ga ba za mu samu ba to don allah shi adda ikon wa'annan abubuwa shine abin da ake nufi Allah shi ƙara mana ruwa na alheri Allah ya ƙara mana ruwa na alheri kuma Allah ya sa mu da mu albarka amin wa an usman radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil maqalid hakika manzo Allah ayi mai tambaya game da magudayya arziki me mutum zai sa ya bude arziki don ya malalo mai in yana so wa qala sai maza Allah yace tafsiruha fassaran magudayyan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wala hawla wala quwwata illa billah huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin bi yadihi al khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana son magudaya arziki to ga sunan annabi ya ce wannan shi ya fasara saboda haka ka yawaita waɗannan kalmomi ka gani arziki zai malalo maka duka in kuka lura tasbihin nan na da muka ta magana wa a cikin alkur'ani shi na kawai ba wani abu to ka yawaita da ka yawaita to Allah zai bude maka kohoyin arziki sai ka ga kana samun arziki cikin sauki Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wal ma'ana ala hadha ma'anar wannan anna lillahi hadhihi kalima lalle Allah yana da wa'annan kalmomi yujadu biha ana samu da ita wa abin nan yujadu biha yuwahhadu biha ana kadaita Allah da ita wa yumajjadu ana darajanta shi da ita wa hiya mabati wa khairis samawati wal ard wannan kalmomi sune mabuɗayan alherin sama da ƙasa man takallama biha asabu duk wanda ka magana da waɗanga kalmomi yana samu alherin sama yana samu na kasa ku yawaita wannan zikirori ku gani in kuka dibe shi la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdi ma'anarsa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar shine sannan wa astaghfirullah astaghfirullah istighfari ne kai wanda kaka iyawa duk astaghfirullah kai subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wanda kaka iyawa kai astaghfirullah astaghfirullah wanda kaka iyawa kai wala haula wala quwwata illa billah wanda kaka iyawa to in lokacin addu'a yayi sai ka kira Allah da sunaye ne wadanda huwal awwal kace ya awwal ya akhir ya zahir ya badin yadikal khair tuhyi wa tumitu wa huwa wa anta ala kulli shay'in qadir sai ka roki abin da kaka so yanzu kana samu ne ya Allah yanzu kana samu da waɗanga kalmomi ake samun alkhairin da a cikin sama da na ƙasa man ta kallama biha wanda ya magana da waɗanda kalmomi a sabahu zai samu alherin sama da na ƙasa in dai alheri daga Allah yake duk wanda ya magana da waɗanda yana samun alherin sama yana samun na ƙasa saboda haka ku yi ƙoƙari ku lura da waɗannan kalmomi tasbihi na kamar nika maimaita muku tasbihi ne ba wani abu na bako ba tasbihi na ku yawaita shi ku yi addu'a da izinin Allah Allah zai buɗe muku alherin nan na sama da alherin ƙasa kuma in kuna yawaita wannan zikirin za ku gama lahiya da duniya insha Allah duwar ka fara ganin ta fara yi maka kura to ya Allah so kuran nan za ta wuce ta koma za haske gare ka wannan shine abin da muka son mu ga mutane na yawaitawa don kowa ka yawaita wa'annan abubuwa zai gama lahiya da izinin Allah zai gama lahiya amma idan ba ka yawaitawa sai ka yi ta samun matsaloli wata ya yi ka samu kuɗi masu yawa ko rabin wata ba a yi sun kari. to ana baka bashi har a daina baka don abin da kaka samu bai da albarka amma ga hanyoyin albarka nan ku riƙe su ku rike wa'annan hanyoyin albarka Allah zai samu abin da ya baku albarka a baka albashin ka kai lalurorin ka duka kuma ka samu abin da ka aje kai wasu lalurori na daban kuma ka da zumunta da 'yan uwanka duk ko zama ne dan cino don albarka abu tahiyawa ne albarka abu tahiyawa ne in Allah ya sa musu albarka sai ya rika kawo maka abubuwan da ya kamata ka kashe kuɗi sai shi kawo maka yadda za ka yi su maka ɗibi waɗanda kuɗin kaga sai su kara albarka to Allah ya ce make mu Allah shi mana jagora ku lura da wannan <clears throat> babu yadda za a yi ka samuwa da kaka so sai ka tashi zaune kwanci bai yi sai ka tashi zaune ka samu ta zuwa ka ka riƙe ka ta zikira Allah gwargwado yadda kake iyawa to da izina Allah kai ko Allah wadda ka ambatai ya ce ana ma'a abdi ma zakarani wata harraka bi shafata ni ina tare da bawa na muddin ya ambace ni leko ne guda biyu ta motsa saboda ambato na in zanna bi khairan fa khair wa in zanna bi sharran fa shar in ya min zato alheri yana ta zikiri na ya min zato alheri to hijira alheri na ta yi in ko ya min zato shari to shi zan bashi kai ma Allah zato mai kyau kai abin da ya saka kuma ka nemi alheri gare shi kai ta zikiri ne wanda ya ce don ya zamo tare da kai kai ta zikiri ne don ya zamo tare da kai kuma sannan kai ta addu'a gare don ka neme zaton alheri shi ko sai ya baka abin nan da kaka bari Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora walladina kafaru bi ayati Allah amma waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah na alqur'ani walan ya'malu bi muqtada ba sai aiki da abin da ta hukunta ba wattabau ahwa ahun sun kabi son rayuwarsu aw dawagita ko sun kabi ra'ayoyin tsabutocin su fi dalabi shay'in wajen neman wani abu min samawati daga sama aw min al ard ko daga ƙasa fa faqad aradu ad-dukhula min ghairi babi to sun so su shigo wajen kaya inda ba ta kofa ba to an da da kofa aw min babin mugulakin ko sun biyo ta kullallan kofa wala miftaha a wanda haka ba su da makulli ba su da makulli kwa abin da na don haka fasudda abin na na fasudda dunahum albabu sai an ka kulle koha tun ba su iso ba an raga bacin ga abubuwan kwaɗayensu wala'ika umar khasirun wa'annan su ne masu hasara babba la hasarata la hasara ta yin ba wata hasara irin hasara su du faqadu anfusahum don sun rasa kawo nan su bale abin da za su ba kawo su ya Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu ka taimake mu da'iman wa da'iman mu biyo ta kohar da kace a kun قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سنة الله أمر شاء النبي أن يقلد واتو يكورر حكمتي في آذانهم الدعوة يكورر دعوة قنوانسو ya kaurara kiransu ila ibadatin wa da su dawo ga bautawa Allah shi kadai alama siru a al'abin nan ga abin da ke abin nan ke zaburantar da awatifahum wato zukatarsu. idza al'abin nan idh lam tanfa bihim ba domin an yi a hankali a hankali an yi sannu sannu bai yi wani ba yace to kaurara hukunci ko abin na na dan wani wa qala qul ya qul ce musu a gairar lahi ta amuruni yanzu wani allah kuke umarni na abu in bauta ayyuhal jahilun ya ku jahilai yi gai abin na wani allah kuka nima in bautawa a gairar masu bin bi a abu al-ma'amul da ta amuruni bi ta kadira wato anna wato ta amuruna ni anna bi ta abin nan bi nunai ni bai diga mai abin da bai diga min wa ƙuri'a bai fakkin wato ta amuruni wa binu abin wahida wato a nan in kuka diba za ku ga Allah ya ce faɗa ma jahilai ni in je in yi wahala in gane karatu sannan ku jahilai ku zo ku za ku bani umarni in ka ga malami jahilai ka ce mai gawa da suka so ba malamin kwarai na ba malamin kwarai kaurara hukunci ya kai don haka mallan al simu billahi ya aika a kirawo maliki maliki ya zo ya ce mai ala ta malan littafin ganaka yana da kyau muwaɗa maliki maliki na saurare na ya ce da dai ka yarda na yi tunanin gwamnati za ta soke duk wasu littafai da an ka rubuta ko ina a yi aiki da littafin ka kai kadai muwaɗa maliki ya ce a'a abin na na ya amirar mumini na karbi da mutane su yi aiki da ruwaye da ta inganta wurinsu ya ce na bar su sai ya ce ma maliki to ina so in karanci littafin ka ka rika zuwa nan ka koya min karatu ka rika zuwa gidana ka koya min karatu maliki ya ce ai ilimi shi ka ɗaukaka ba a ɗaukaka kai ne saboda haka in kana so ka yi karatu garin ka iske ni gidana ka iske ni gidana matsayinka na amirin mumini ka iske ni gidana in koya maka karatu da yake baya da girman kai ya ce to ka bani lokaci ya ce ka zaɓi lokacin da duk ka so in baka ya zaɓi lokaci sai ya taho makaranta maliki na zaune ƙasa sai zo da kujera malik ya ce an na gaya maka ilimi ke ɗaukaka ba a ɗaukaka gare shi sai ya naɗa kujera ya yi zaune wadda malik ya yi zaune ya ce to gode a faɗa kun gani wato lokacin da malamai sun ka zama haka sai shugabannin su zama mutanen kirki amma lokacin da malamai suka kasance su ka biya abin na mutane ba su aka bi ba jahili ya yi gida ya gina masallaci cikin gida ne ya ce wai ka taho ciki ka riƙa yabe wa'azi cikin gida duk ka wa aya kaddi bai sai ka ɗora tunani wata aya da kaga ta kwaɗai sosai tun shekaran jiya kaka tunanin inda kai inda take gobe sauran kwana uku kaka tunanin tawilin da za ka yi mata in ka taho don kaka to ka kwaɗai ya ce ka ci mai mutunci kuma abu na wanda kun ka sani bayyananne nan garin ga wani ya yi wa'azi cikin masallaci masallaci ba cikin gida ba amma masallacin cikin gida na wannan na da malikiya sun kace ba a sallar jima'a ciki ne mutum yayi gida yayi masallaci tare da shi to in ba hisse yayi ba ba a sallar jima'a ciki to nan gairin kun san wani ya ce ya yi masallaci yara sun ka tai sun ka mai da shi masallacin jima'a an ka to lokacin siyasa wani ya ce duk wanda ya zaɓe kahiri kahiri na ce wala kaka dawo gida na? ko ba ku sani ba kun san wanda ya ce wallahi kaka dawo gidana ni adda abina ba masallacin Allah na ba ni adda abina don haka ka dawo gidana wallahi sai masallacin Allah ka faɗi abinda ka ga dama amma gidana abinda na kaso aka wani garin ga an kai shi tun kame a haihi uwayenmu an ka rubuta ya cikin littafai cewa ba a sallar a masallacin gidan wani don masallacin jima'a babu wanda adda iko ne in ba Allah ba to ya za a yi mutane su koma gidajen masu kudi su iya faɗa musu gaskiya gaskiya ba za su iya kullum kana dibin abin da ya kaso shi ka kawai sai ka ga mutum gashi kullum ana wa'azi gida ne bai gane komi na addini ba don inda duk aka zaton ya gane ba su iya faɗa mai sai jahili ya dora baka umarni to na annabi ya ce Allah ya ce da annabi ka faɗi yanzu ku jahilai ni kuke umarni in bauta ma wani abu wanda ba Allah ba ku jahilai yanzu ni za ku ba umarni in wahala makaranta yana karatu in dawo sannan ku ba ku san umarni ya kamata ga almajiri ya san wannan matsayinka na almajiri ka kama kanka da kyau ka kama kanka da kyau a cikin wani karatu da muka taba yi da kunan mummini amirul ya yi kwana ya yi mawarkai ya tashi ne ya baci ya ce dan Allah akwai wani malami mai tsoron Allah na haka kuka yi wuri nai aka kai shi wajen malamai da yawa bai zuciya ce bata walwale ba sai an ka kai shi wajen wani malami mai wa'azi har yi kuka ya suma sai da ya somi can sai ya farka ya ce algawa ta malam ɗan ƙaramin wa'azin gana ka ya kome mai wa'azi kuma sai da ya somi kun san shugabannin dole tsoron Allah gare su kwarai sun game da malamai ko masu tsoron Allah sai da aka yi haka na hassau. uku daga ƙarshe sai sakataren gwamnati ya ce kai haka kawai kana ta da amirin mu'minin kana ta da amirin mu'minin ya sai malam ya ce dori ba a gushe ba shugabannin musulmi suna bisa ga aƙida ta gaskiya sai da an ka samu lalataccen malamai sun ka yi karatu sun ka koma gidan gwamnati ba su faɗa mata gaskiya kuma ba su bari mai faɗa mata ya to ya faɗa mata sai mummini ne ya dibi sakatare ne kuma ya dibi mallam kuma gaskiya ne gaskiya ne sai da an ka samu dori shugabanni ka ga a faɗa musu karatu wa wuri sai sun ka tawa an ka samu miyagu sun ka fake su ba su faɗa musu gaskiya kun ba su bane su ta wani wuri a faɗo musu in sun ka tawa kuma ana faɗa musu kuma ya ɗora tarewa wai an ce zarafin shugabanni to wannan kun ga ku lura da irin wannan da kyawu kowa ka son gaskiya ya tafi inda aka faɗinta ba don shi ba inda aka faɗinta ba don shi ba ko yana nan ko bai na ana faɗi ya ji gaskiya ya to ya gyara Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ya kyautace aqida mu da imanin kuma Allah ya shirye shugabannin mu Allah ya aza mana su ga hanya ta madaidaiciya Allah ya gafarta mana ku dibi arana ku gani har yanzu suna nan wanda suke doni nan ƙasa an kai arne ba jirgin sama ya kawo ya ce can wata kasa ya shiga coci kowace lahadi a fada mai karatu ƙasar ga an kai shi kuma shugabancin ƙasa shi gani ya hau jirgin sama ya ce can a koyo mai karatu shi yana nan rike da abinai amma kuna ku shugabanni ko girma ko girma shi yasa kun ka ga nan da matsaloli ba su gane komi don ba su zo a koya musu kwasa mamilki ya kashe karatu da shi ya sauki kwa samu kuɗi ya sauki shi kenan ya sauki saboda haka sai ka ga mutum yana kishi musulunci bai san shi ba amma ku dibi arna ku gani sai ka ga arniya yanzu nan birnin kabita sai ka ga arniya ta kama haya can wajen ya yara amma tsirara ta ka hitowa tsirara ta ka koma duk abin da kuka yi bai sa ta yi tunanin cewa ga ku cikin hijabi ga kuka kaza ita ita ɗaya ta biyo bata ga kowa ba sai ita Hankalin ta kwance don duk sati sai ta taimaka makaranta an hada mata karatu A ce ki zaman ki haka nan shi addini ki amma mu kudi ba NYSC dai suka zuwa sai ka je mutum ya zama kahiri NYSC dai to bai zuwa makaranta sai ka ga ya dawo da ra'ayin kahiri NYSC dai to bai zuwa makaranta amma su suna nan rike da makarantar su dare da yini abin nan kahira ta shekara 20 cikin musulmi bata musulunta ba bata dauki dabi'a ko guda irin ta musulmi ba amma ku da kun hita yan YSC dai sai kaga yarinya ta dawo ta lalace wai abin nan sa tuwahin kahira ta kai ta ga wada kahira Allah kai shi ba ga hene ya dawo ya ga wada kahira Allah kai to bai zuwa makaranta karkatar da shi bai da waya amma di ba ita shekara 20 ba ta samu kowa ba ta ba addinin ta ba don duk sati tana makaranta to ku rika zuwa makaranta ya ku jama'a ku rika zuwa makaranta ku bayyana zaune gida wai a towa hada muku karatu wai a towa hada muku karatu ku rika yin wani magabatan ku suke Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu Allah ya shirya ku gaba ɗaya wa abin nan wala kari uhiya ilaika ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين wato gaskiya in kana dibin rayuwar mu kana dibin ta arna akwai abubuwan ban takeici wadi ba ka gani sanyi aka kamawa ana makarkata amma kaga kahira ta haiku tsirara daga ita sai ɗan zane wajen gwiwarta nan sama hamatanta ga hili ta haiku duk za a sanyi nan da aka yi tana makarkata ba ta canzawa don an faɗa mata addini sha an faɗa mata shi a addininsa na kafirci aka yi tsirara ta haihuwa amma mu sai ka ga za a bukarantu a yi ta yi uzurina duk ku bi ku lalata kanku ka gani ga wani ya isa abin nan Allah ya gafarta mana al alhali yadda abin yake laqad uhiya ilayka hakika yi wahayi zuwa gare ka wa ila al-anbiya alladhina min qablika da annabawan da sun kauce gabaninka Allah ya ce wallahi la ina ya muhammadu bardan wallahi muhammadu in kai shirka bardan bisa ga kaddarawa da a kaddara kai shirka wal maqsud bil khidab ummatahu abinda ake ni da magana al'umma ce dan Allah ya sa annabi bai shirka to amma dai la in asharakta aqaddara in kai shirka la ya badanna amaluka wallahi ayyukanka za su baci Allah ya ce na rance da Allah in kai shirka aikin ka zai baci wala takunanna min khasirin kuma na rance da Allah zaka zama cikin masu hasara Allah yana gafarta kowane lahi amma bai gafarta ayi shirka da shi ku bar zuwa inda bokaye ku bar zuwa inda bokaye shirka na ku bar zuwa wurin bokaye shirka na Allah ya ce ya rance da Allah ba ku ba ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi shirka ya ce ya rance da Allah sai ya bata mai ayyuka ya rance da Allah sai ya sa cikin masu asara kan wuta saboda haka Allah bai san shirka yana gafarta kowane laifi in an kai mai amma bai gafarta wa mushriki ku bar zuwa inda bokaye shirka ne ku ba an san magani ga bokaye shirka ne ku bar neman sa'a ga bokaye shirka na ku bar cewa a yi muku aiki aiki nuna ku ce a yi mai aiki to mashirkanci na duk wanda ka ji ya ce a yi mai aiki to ya zan mashirki wannan aiki da ku cewa ya ce a yi mai aiki to mashirkanci na ku nisanci wa'annan abubuwa ba su da kyau Allah bai yadda da shirka yana gafarta ma kowa banda mushriki saboda abin yana da zahi ga Allah Allah bai so ne to Allah ka kare mu daga shirka da dukkan bangarori ne gaba da balilla balilla fa'bud wa kum ash shakirin balillah wahdahu fa'bud a'a Allah shi kadai ka bauta mai wa kum ash shakirin an amahu ka zan cikin masu gode wani iman da Allah ya alaika gare ka bin nubuwa ya baka annabci wal hidaya ya shirya ka ya qiyadatun nasi, ya baka shugabancin mutane jagorancin mutane to ka yi godiya da wannan da ya baka jagorancin su ila lahi zuwa ga Allah liya azuma ajruka dalla da ka ta girma Do wanda an ka ba shugabancin mutane babban aiki na an ka ba shi in ya tsarkake niyya ta yi to lada ta za ta zama babba kwarai shi yasa Allah ya ambaci irin wannan ga annabin saboda haka ku shugabanni ku ji tsoron Allah kowan ku ya dauki buta ta ta gaskiya ya kori ka tasbaha ta ga hannun dama ya ku kama bakin renai Allah yana tare da bawa ne muddin bawa ne yana ambato ne to Allah yana tare da shi ku addinin ku da kyawu akwai lada babba ga shugabanci amma sai mutum ya rike da kyau amma abin da ya kamata ku sani kowa ka san shi daidai sai ya yawaita zikira Allah man aka sara ahabbahu Allah duk wanda ya yawaita zikirar zikira Allah Allah bai so shi duk wanda ya yawaita zikira Allah Allah bai so shi wanda ko duk Allah ya so to zai gafarta mai zunubai nai kuma zai karkare mai kanana da manya sannan kuma zai taimaka mai ga dukkan matsaloli ne saboda haka kusan shugabanci aiki na babba Allah ya ba ku ba dan karamin alheri bane amma ku ko ku dauki hanyar da Allah zai taimaka muku don abin ya tabbata Allah shi mana jagora wa ma qadarullah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyat was samawati سبحانه وتعالى عما يشركون وهم سوكا هرما قدر الله بس جرم ما الله حق قدره حقيقة إن جرم باواتي بكوكم بس سا الله با حقيقة يدي كما تسسنشي shi yasa suka yi shirka da shiya suna zuwa inda bokaye abinda yasa ba su san Allah ba ma arafu haƙa ma'arifati ba su san Allah yadda ya kamata a san shi ba auko ko kuma ma'addamu wa haƙƙa azamati ba su girmama Allah yadda haƙiƙanin girmamawa ta take ba hatta ashraku bihi ghayrahu har sun ka hada shi da wani sun kai shirka da shi amma haƙƙin la amma ƙaddarawa haƙƙin Allah bi ma'ana al'azama da ma'anar girmamawa ya ce ba ƙarƙar raba ta'ala zalika Allah ya kusanta wannan lilƙauli ga magana bai yi wa la'arar jami'an ya ce duka ƙasa jinka Allah ce makabudatun da ƙasa gaba dai jinkiya guda Allah ka jinke ta fi yi wa tasarrufi cikin mulki ne da tasarrufi ne wa yawmal qiyamah yawmal mati ranar wasu samawa tu sama bakwai kuma madawiyatun nade suke majamu'atun bi yaminihi an tara su ga damar Allah subhanahu wata'ala ai bi kudurati da qudrati ya tara su ga hannu ne na dama duka hannuwa Allah dama ne wakilta yadayhi yaminun wakilta yadayi Allah yaminun annabi ya ce hannuwa Allah guda biyu duka dama ne kun san muna da dama kuma muna da hauni amma hannuwa Allah guda biyu duka dama ne babu wanda bai da ƙarhi dukansu masu ƙarhi na ya ce to sama gaba ɗai sama bakwai maɗawiyatun ana naɗe ta biya ne ga hannunsa na dama bi ƙudurati da ƙudurati da ƙudurati ya kama sama ya laulaye ta ga hannunsa na dama wabi ma'ana al-ma'arifa da ma'anar cewa ƙadar layi wato sanin Allah ƙala ta'ala Allah ya ce su subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala amma shirku Allah ya ɗaukaka game da shirkar da suka yi ma abu tare da shi wal makasudu bi ni abinda ake ni da kaddarawa ga biyu da aka yi ga sanin Allah da kuma girmama Allah wallahu a'lam abinda ake ni ida'ul eh, aqal shay'an a ba hankali wani abu ya atamidu alai wanda zai dogara gare shi ijmalan dunkule la tafsila ba bisa ga bayani ba wajibu tawqif ya zama wajibi a tsaya wa yi tulakon lafzu a yi idalakin lafazi alama ja a kan abin da lafazi ya zo da shi wala yi yabo bi suratin ba a surantawa da sura wato ba a cewa damar Allah kamar damarwa ne kaga sura damar kamar santa to ba a cewa damar Allah kamar haka ne don taka sura an santa to ba ka suranta Allah da irin wannan Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ya taimake mu ya kyautace ƙarshen mu muna ta magana akai a girmama Allah kuma a yi ma Allah da'a kuma a zan masu biyayya ga Allah a cikin wannan masu kwamitin ah, marayi suka ce a gaya muku cewa bana marayi sun yi musu yawa amma kuma ga abubuwan matsaloli kuma suna da yawa suka ce matsalolin na da yawa kun zai san bana manoma ɗaya ka murna da kuɗi da yawa amma sauran mutane in dai mutum ba manomi na ba to mahi yawan mutane sun ɗan samu matsala ga abubuwa amma dai manoma to su kan ba su ma taɓa samun irin bana ba amma mahi yawansu talakawa na ba su saba da sadaka ba mahi yawansu talakawa na ba su saba da sadaka ba wayanda suka saba da sadakar su kuma mahi yawansu ga abubuwan nan kamar da kuke gani da haka suka ce to a dai sake tuna muku kamin su zo su yi nasu bayani da za su yi ku yi ƙoƙari gwargwadon iyawa ku ku taimaka marayen da sun ka samu bana sun na bara amma abin da sun ka samu bana bai kai na bara kuma yanzu haka sun ce masu marayi na ta zuwa kuma duk wanda ya toba a rubuta ba ganin laifi zai yi kuma babu abin da za a basu amma duk da haka nan to za kowa daga cikinmu zai iya ba da nashi gudunmawa ko a ɓoye ko a bayyane ko ƙarami ko babba mutum ya ba da abin da yaka iya don ya kare kansa a wannan rana da Allah ya ce wani fi hafi sura ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام karanta ta'ala sannan Allah ya ambaci shay'an wani abu min athari qudrati na alamomin qudrati li ziyadati bayanin don ƙarin bayani li amrin azimin ga al'amarin da yake babba wa wanda yake fauƙar tasawuri ya wuce duk wanda za a suranta a ranar kiyama al'amarin ranar kiyama ya wuce duk wanda za a baka labari Allah ya ce wani fi sura an yi busawa cikin kaho annabkatul ula busawa ta farko fasai kaman bis samawati dukkan halittun da a cikin sama sun ka mutu wa man fil ardi da wa'anda ke cikin ƙasa illa man sha Allah sai dai wa'anda Allah ya so ka su mutu min al-huri al-ini min al na 'yan mata aljanna wal wuldani da yaren nan kanana masu hidima na aljanna wa jibrila da mala'ika jibrila wa mikala da mala'ika mika'il wa israfil wa malakul mauti da mala'ikan mutuwa fa innahum la yamutuna su wannan lokaci ba su mutuwa wa na yamutuna bainan nafkhatayn su da ma za su mutu bayan busa ta warko da busa ta biyu sun manu da kafiya ukura sannan a sake busa ta biyu kuma fa idza hum qiyam sai ga mutane gaba da sun tashi fai ai jami'ul khala'iqil mauta dukkan halittu matattu sai ga su mun yanzu na kowa tsaye suna kallon abin da zai kowa tsaye suna kallon abin da zai auku daga nan wa asharaqatil ardu wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa ji'a bin nabiyyin الشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون دغنان با اي بوسا كو يا تاشي اي بوسي نوار كو يا موتو اي بوسا تبي كو يا تاشي wa ashraqatul ardu da sai kasa ta haske ai ada al kasa sai ta haske bi nuri rabbiha da haske Allah ubangijinta hina tajalla ranar da ranan nan lokacin da Allah zai bayyana lifasalin qada'i don ya rarrabe shari'a tsakanin kowa wanda ya yi aikin alheri a saka mai wanda ya aikin sheri a saka mai abinda zai saukar da Allah daga sama al'arshi ne yake na wannan rana ranar kiyama ya kokari gwargwadon wadda kake iyawa kai aikin alheri ka dai taimaki marayi don mutuwa za ka yi kaban marayi ka taimaki marayi da bakinka ka buɗe bakinka ka taimake su kuma ka ce a taimake su domin mutuwa za ka yi abin da ka yi shi za a yi ma ka sa hannunka cikin aljihu ka ba da naka gudunmawa domin abin da kabbai shi za a ba naka to ranar na Allah ya sauka don shi wannan hukunci wa wuda alkitabu aka kawo littafa aiki aka aji kitabul a'mali ayyuka wato littafin ayyuka lil hasanati na ayyuka masu kyau wato duk waɗanda suka aikata ayuka alheri ga littafin aiki alheri na an kawo sannan waje abin nabiyin sai a zo da annabawa wa shahada a zo da masu shahada ai muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatahu haɗo da muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma ya shaɗu na lirrusul bil su ba da shi daga manzanni cewa manzanni sun iya da saku saboda tsoron da an kaji a han manzanni ba su iya gane an karba musu ko ba a karba ba sai daga karshe su ce a tambi ummata muhammadu sai al'ummar muhammadu su ba da shaida a ranar kiyama ce lalle manzanni sun iya wa na bainahum bil a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya ai al'adal wa hum la yuzlamuna shay'an su mutane ba a zalunta su komi ya Allah bai a samayi kamar suna wannan rana Allah ka kare mu daga duhi tana da a cikinta Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka kyautaci ƙarshen mu Allah saboda girman ka abinda duk ka cewa mai Allah ka taimaka mai don ka ba don kowa ba marayen mu Allah ka rika mana Allah marigaya Allah ka gafarta musu marayi ko Allah ka sa musu albarka marigaya Allah ka gafarta musu marayi ko Allah ka sa musu albarka masu rai ko Allah ka sa su taimaka Allah ka gafarta mana kai mana jagora na kama kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al gafarta malan mutum ne yayi alƙawari tsakaninsa da Allah cewa idan ya ci jarabawa zai yi azumi kuma sai Allah ya kaddari ya ci jarabawa amma bai samu yin wannan azumi ba azumin ramadan ya zo alaga ta malan yaya zai yi yan azumin ramadan ya wuce sai ya cika alkawari kuma ku yi kokari duk wanda ya alkawarin aiki alheri ya yi kokari ya cika allah ya yi yabo ga masu aikata wato masu alkawari suna cikawa ya ce yuhu na bin nazari suna cikawa da alwashi in suka yi saboda ka duk wanda ya irin wannan alwashi cikin ku yi kokari ya cika saboda haka tun da dai ka riga ka yi alkawarin kuma ka samu nasara to ka yi ƙoƙari ka yi amma ka bari azumi ya wuce da azumi ya wuce ka cika wannan alkawari sannan ka yi sittu shawwal sai dai in ya yi wata guda abinda ka yi alkawarin to sai ka yi sittu shawwal don shi yana wucewa kai ya zama ranko sai ka yi cikin lokaci sannan sai ka ci gaba da ranko amma idan dai bai kai wata guda to shi an wajibi ka ranka wajibi sannan ka yi sunna Allah ya gafarta mana algafar malan ko ya halatta mutum ya daura laya wadda aka rubuta da alkur'ani ba wani sulkulli cikinta a wato duwayen na abubuwa kun karanta littafin dan hodi wasiqatul akhwan ku diba wasiqatul ku ga wayannan abubuwa duk ku yi kokari ku kauce ma wayannan abubuwa shi dai qur'ani an saukar da shi liyadabbaru ayati saboda haka ku bar qur'ani ga abin da Allah ya saukar da abi ne gare shi ko dai ku yi kokari ku yi abin da ya kamata Allah ya taimake mu Allah ya shirya mu ya shirya ku ga abin da ya kamata ku rabi da maganar rata ya laya ka ta'allaka an wakila ilayhi duk wanda ya rataye zuciya ta ga wani abu irin laya wakila ilayya an wakilta imani ne gare ta saboda haka rabe da duk waɗannan abubuwa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ku dogara in ku mu'minai ne in ku mu'minai na ku dogara ga Allah to Allah ya taimaka mana kuma Allah ya nisanta mu daga dukkan wasu hanyoyi na halaka amin alagahu Malam, yaya azumin mutumin da ya ta yi azumi 31 ko he 30 ko he da 1 saboda bai ga wata ba to wanda ya azumi ya da azumi talatin da don bai ga wata ba in ya zama duk ƙasar babu musulmi shi ɗaya na to ba ya da abin nan ba ya da laihi in son rai na ya yi tun harko bisa ga son rai na ya azabi na ke amma in dai ya yadda bai ɗauka ba sai tabbatar da ya an ga wata ya tabbatar da an ga wata to ba a ƙarawa daga talatin kuma in an ka ce an ga wata ɗauka aka yi cewa su mu liru'yati in an ka ce an ga wata ku ɗauka liru'yati saboda an ga wata wa abdiru liru'yati kuma ku ci abinci saboda an ga wata annabi bai ce sum idara aita wa abdir idara aita bai ce ba bai ce ɗauki azumi in ka ga wata da idon ka wannan ba mai gidanmu bai faɗi haka cewa idan in an ka gani nuhi annabi ka yi in musulmi sun ka ga wata to kai ko in guda na cikin kake cikin musulmi to in sun ka gani ka ɗauka in guda kake cikin su shi yasa kun ka ga annabi in an ka faɗa mai an ga wata abinda ɗaya ya kai bincike ka da ni ka da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka da ni manzo Allah nake in mutum ya ce eh abinda ɗaya annabi ka so ya gane shi musulmi na ko ba musulmi ba in ya gane zai ce kuma ya bilal fa azin bin nasi an ya mu gada bilal ta shi ka ce ka wada mutane su dauki azumi gobe kun ga annabi ya yadda mutum guda yake cikin jama'a kai ma kai hankuri kai koyi da annabin ka kai da kai ma guda kake cikin su kai da kai ma guda kake wanda aka gani a faɗa ma annabi ka yadda kai ma ya ka faɗa maka kai ma ka yadda ka ɗauka duk abin da zaka ka ce mutane na da matsaloli wanda ka gane su da matsaloli kai ma kana da matsala in ka ce zamanin annabi babu matsala shi annabi na bai da matsala don haka jama'a ce ba su da matsala kai ko ba annabi kake ba wadda kake da matsala haka nan jama'a suke da matsala in ka ce a halakar nasu hadisi ya tabbata man kala a halakar nasu fa huwa ahalakuhum wanda ya ce duk mutane yanzu halakaki na ni ba an san maganar su shi ma shi yake kowa halaka duk duniya da lahira ya yi kowa zama halakaki a cikin wata ruwa ya fahuwa a halaka hun shi ya halaka su to ka yi ƙoƙari ɗan uwa ka yi makanka siya ka yi koyi da annabi in ka ce ni ban ɗauka don an ce an gani ni sai na gani da idona in ɗauka sai na gani da idona ya aji ka yi wa Allah ka yi bincike ka gano kana da shugaban maza ba in ba Ibilisu ba ka yi bincike in akwai shugaban maza ba cikin mutanen kwarai ka waɗi ka bi ka yi bincike ka gano ya abu in ko babu shi dawo ga mazhaban musulmi fahimtar ka ta yi kuskure haka ce zuwa azumi ne da 31 ko 32 wajen gida da yamma <laughs> haka shi ne wata rana na yi to da gida sai na iske wani yana ba da labari wai mallami na don kowa ya mai da mallanci ba za ya zane to su yan izalaka wai magana azumi ta aka sai aka cinke ni sai sai ce to su yan izalaka sai jiwa kai ne ya bar kallon inda nake yanzu su ce ba a yin aski mu ba ce ba aski ba alhali ko cikin qur'ani ya ce ka askin makuli <laughs> wai aya ta yi ka ba su Allah ce a yi aski ka askin makuli to sai ni dan yi tahiya sannu sannu yana ta bada labari ni zo ni wuce kuma sai ni dora tahiya sannu sannu ina yana dan tsayawa yana ji ne ku kuna nan kuna bin yan izala ni muni na gama azumi na ni tun wata ce na gama azumi na sai na gane mahaukaci na ashe daga saurari <laughs> wai ya gama azumi ne tun wancan wata to irin wa'annan ba ba masu hankali na ba ko ba saurare irin waɗannan mahaukata na ba masu hankali na ba mutum ya ce wai shi shi bai koyi da annabi shi tashi mazhaba gare shi kadai duk shi na ka kawo walakanci sai ka ga mai irin wannan ra'ayi ko da jiki ne bai san ciwon kai ne bai san wanda zai gyara jiki ne ba ka ga mutum amma hukaci cikin jama'a ko yaushe ku yi wa annabi biyayya addinin ga annabi ya zo da shi azumi ba wani abu na sabo da ya faro balle a yau mai istinbadi annabi shi ya fara azumi cikinmu shi ko kamin ya fara Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku da an ka wajabta ga na gabaninku to tun zamanin da aka azumin ga yana na ana ta yi ne har yanzu abinda duk an karo to ga annabi ga azumin na shi a abin yi saboda haka tun da ba sabon abu na ba annabi ya yi kamin mu sahabbai sun yi to mu bi abin nan da mun ka iske su gare shin faɗa ma annabi akai an ga wata annabi bai taɓa ganin wata ba Allahu akbar radda annabi ya ga wata watan sallah na karama ya gani